Abong ni Yesu Kristo madzon a ŋwà'arə. Mɨ ku'utɨ nɨ̀ jɨ ghu A fɨ'ɨ Yesu jwa ghà'àtɨ̀ ma bû kɨ zwe'etə bòŋnɨ zhi sweŋgə. Mɨ zîrɨ ma mâ-ɨtentə tsɨ̀ boŋ wə biŋ. Ma Yesu zhi ghɨ ŋgǎŋ nzəm jwǐ kɨ nyurkə a A anyụzịchịu bu bu maakouge adi ma a bindwiu ntsyambi adi ma a u be azhwe maefia medwene bongbengnu la. A be bongnzou ma e ka e ma mefia nebo be azhwe kembe medwene labu ba tedwe ma bu bi kakebinyi Namijitene ye sooji ma bo bobiŋe ji ziŋ ma a bi lya ni ye, a tsi'ì swiŋge mintè swiŋ a bo boŋge bɨ a ze zu dang zo dàŋdzǐ ka kɨ mo mò yî tɨ̀ ŋge ta wa wà rɨŋge a yi. Ghɨ lya, bɨ ɨ nyù zu zî ŋ̀gǎŋ nzèm Yesu djwa ghà'àtə̀. nhà bumugogwa namadzweni miyamalwe kakilije buzoŋo yesu tiɣi biŋsi gaŋ ka o jinchɛ biɛŋgi bo ka sɔɣa mi ghini zonga shimon Peter kwe xem ʒiɛŋgi i ta quê, anh ta, lên ở bɔŋ bee ghi leembuwa o dɔyini bɔŋni mi dɔyini ma mi lɛb ka mi bɛ biŋ kintirisi ʒiŋga o bɛn ŋɔ ŋɔɣu anh nyuɛ Abonne Jesu Christu, wo usidzimbo womfo Jesu Christu. shall